وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara mana haduwa kamar kullum cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwana ishirin da uku hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas muna da majalisi ishirin da biyu ko Allah muke roƙo ya datar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da ayyukanmu. To muna cikin suratul a'raf inda muka tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da ɗaya. Lahun min jahannama mihadun wa min fawqihim bawash lallai suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama sannan kuma suna da lullubi wanda za su lullubu da wannan wuta ta jahannama Allah ke kazalika na jazi zalimi lallai haka muke sakantawa wa dukkanin wanda ya mutu mushriki azzalim Allah ya kare su ne waɗanda ba a shigar da su aljanna sai in raƙumi zai shiga ta ƙofar allura to Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe idan yayi yi maganar ‘yan wuta sai kuma ya dawo yayi yi maganar ‘yan aljanna domin dama mutanen nau'i biyu ne ‘yan wuta ‘yan aljanna gidajen ma kuma gida biyu ne gidan wuta gidan aljanna Allah sai ya ce Allah ne. والذين Allah ya ce wallazina amanu lallai waɗannan da suka yi imani kuma wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki ma'ana amanu wato amanat qulubuhum zukatansu suka yi imani wa amilu salihati bi jawarihihim suka yi kyakkyawan aiki da gaɓoɓinsu kaga waɗannan su kishiyoyin wa'ancan da aka ce ula'ikan na kafaru ko bi ayatin lahi an ha su kuma waɗannan sai aka ce na amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani sannan suka yi kyakkyawan aiki la nukallifu nafsan illa wusa wannan kalmomi guda uku akwai abun lura a wajen na amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha idan mutum yi imani imanin ba zai masa amfani ba sai ya yi kyakkyawan aiki ba wai sai ya yi aiki ba ba sai in aikin kyakkyawa ne kuma mun sha fassara kyakkyawan aiki akan fito da shi daga Qur'ani ne ko hadisi al'amalu salihu asluhu alkitabu wa sunna kyakkyawan aiki asalinsa Qur'ani ko hadisi to in mutum yace amantu billahi na yi imani da Allah imanin ba zai masa amfani ba har sai ya yi kyakkyawan aiki wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi kyakkyawan aiki wataƙila za ka ce kai abun yana da wahala me sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙawa me sauƙinsa yanda za ka iya haka za ka yi gwargwadon iyawarka haka za ka yi kyakkyawan aikin yanda wani zai yi sallah wani ba zai iya yin haka don wani a tsaye yake lafiyayye ne wani kuma bai da ƙafa to kai sai kai a zaune tun da baka da ƙafa wani kuma a kwance yake bai iya tashi to sai ya sallar a kwance shine kyakkyawan aikin sa shi wani idan ya tashi kiyamun lailin sa mahaddacin qur'ani ne dun raka'a izu daya dun raka'a izu daya kai kuma baka iya ba daga alamtara ne zuwa nafi kai ma sai kai da wayannan surorin faqra'u ma tayassara min alqur'ani an ce ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin littafin Allah ba lalle ne sai kayi yanda wani yayi ba la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa rai sai abin da take iya yi rai ba a ce mata sai ta yi abin da ba za ta iya ba wus'aha iyawarta Allah ya ce irin wayannan masu imani masu kyakkyawan aiki gwargwadon abun da za su iya in dai har akwai abun da za ka iya sai ka tauye shi to nan kuma ka nakasa aiki sai in iyawarka za ka guri iya iyawarka amma in ka zo daidai iyawarka sai ka kasa yanda wani yayi to nan kuma Allah ba zai kama la nukallifu nafsan illa wuta. ba ma kama rai sai in abun da ta kasa yi da gangan tana iya yi sai ta ki to anan kan za mu kama ta da laifin wus'aha iyawanta ne amma ta ki amma kasawarka ba za a kama ka da abun da ka kasa kai ka kasa ba za ka iya yi ba to ba ka da laifi don Allah ya riga ya yi wannan alkawarin ba zai kama ka da laifin aikin da ka kasa yi yanzu sai a ce don me baka je hajji ba zai yiwu baka da kuɗi don me kai baka hudda zakka duk shekara zai yiwu baka da kayan da zaka fitar wa zakka baka da shanu baka da awaki baka da ba baka da tumaki baka da kuɗi a jiyayyu baka da gonar da zaka noma da mai goma ma sai a ce ne kai zakka to kaga abinda zaka iya yi shi za a ce ka yi kuma in ba ka yi ba za a kama ka amma in ka kasa yi ka bai kai ka yi ba ba a kama ka la nukallifu nafsan illa wusa Allah ya ce ula'ika irin wayannan mutane masu imani masu kyakkyawan aiki aiki wanda yake mai asali ba aiki na bid'a ba ula'ika ashabul janna su ne yan aljanna su ne yan aljanna Um su fiha a cikin aljanna din khaliduna dawwama za su ba wai in sun shiga za su fita ba in sun shiga shi kenan su yan nan ne sun zama yan ƙasa ba su ba fita wai masauki na dindindin ko to wannan wurin shine dindindin amma nan babu wani wuri na dindindin duk in ka jante kujerar dindindin karya ne dindindin kan sai a lahira nan ne dindindin yake eh, duk tamfurare ne nan kam Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala sai yake wa naza'ana wa naza'ana ma fi sudur je aljanna da fushi ba ba za ka je aljanna da hasada ba ba za ka je aljanna kana kin keta ba wasai kake baka da baka kullace da kowa an cire wannan kullin gil wanda kake jin ka kullace mutum haka kawai babu shi sai an cire shi kafin a kai mutum aljanna don gidan aljanna ba ba gida ne da za a yi bakin ciki ba ba gida ne da za a shiga damuwa ba gida ne na kunci ba a gida ne na farin ciki kawai don haka din aje sai an cire wannan gillu din da yake cikin zuciyar dan adam wanda ke sa masa jin haushi wanda ke sa masa damuwa wanda zai sa maka ka ji kawai haka nan kana jin haushi babu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai mun cire tajiri ko min mu anhar za ka ga koramu na ni'ima suna gudana a ƙarƙashin ma'ana a ƙarƙashin benayensu idan mutum ya rika a nan duniya ya fi so ya yi gida wanda gidan kuma ko'ina za a ga ruwa idan ba zai iya yin tafkin da zai rika ja yana kwarara yana gudana a gefensa ba sai kaga ya aje wani abu a sama sai ya jawo ruwan sai ya aje wani wata ne, ko wani katon babu sai ya shiga ciki shi dai ya zama kifi kifi haka ko ni'ima yake jawowa shi to can gidan kansa kawai za ka ga korama ce ta ni'ima tana kalkal ruwa ne shi nan duk inda ka sauka kana so ka yi ta iyo kana wasan ka kawai ruwanka ne ba wai zai nutse balle a ce a ja shi a zubar haka yake kai ma baka da dutse don baka da daudar da za ka bata ruwa ba fitsari ake a can ba ba kashi ake ba ba majina hawaye babu don ba a kuka ba a akolo balle kwamsa ta zo a ido ba wani abu ba a damuwa ko tusa ba a yi eh, ba wai in ka ci zuwa zai ya shiga ciki ya yi maka fim hakan nan ka ji damuwa mm. kana cinsa yana narkewa yana bin iska eh, jikin ne kawai za a ga yana ta yi kyau kullum don haka ba kamar duniya ba ne babu wani abu daga cikin irin abun da muke zirtarwa a duniya wanda za a je a zirtar da shi a lahira babu ba yawo ba komi babu wani abu da za ka gani a jiki na kazanta babu wai ka daɗe he ka ji kana zufa wani wuri yana ko yana danko yana ɗan tashi yana yani babu can aljanna ce wuri ne da ba za ka shiga matsala ba sam ko da yaushe daidai da yadda kake so haka kawai za ka yi taki har ma ka ji wani abun da kai baka tuno shi ba ma sai ka ji ya zo kuma ya yi daidai da rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake za a tajri min tahtihim al-anhar koramun nima na gudu karkashin su wa qalu sai su alhamdulillah godiya ta tabbatar wa Allah allazi hadana li wanda ya shiryar da mu har ya dora mu akan hanyar da dalilin shiryar nan har muka zo wannan gida da Allah bai shiryar da mu ba yanzu da muna wancan gidan na ƙasa Allah ya kare mu don haka sai su daɗa gode wa Allah wa ma kunna linahtadiya mu don dai dubara mu kam ba mu isa mu shirya ba mu dubara mu ba ta isa ta shiryar da mu ba eh, wa ma kunna linahtadiya laula an adana mu, ba don da Allah ya shiryar da mu ba mu kam ba mu da wayon da za mu shiryar da mu don za ka ga wani ya zai ka wayewa a boko ya zai ka wayewa a iya hausa ya zai ka wayewa a iya fulatanci ya fi ka iya tsari ga ya fi ka iya mai da naira ɗari ɗari biyu ya fi ka kutse-kutse ya san kudu ya san arewa ya san kudancin najeriya ya san yammacinta amma allah bai shirye shi yana nan fataccen kai kuma baka san ko ina ba allah ya shirye to wannan shine dalilin da ya sa a aljanna din in mutum ya ga nimar ta kai nima sai ce alhamdulillahi lazi hadana li'aza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbatar wa Allah da ya shiryar da mu akan wannan tafarki har muka iso nan kai mu dai wayo mu bai isa kawo mu nan ba bai isa kawo mu nan ba wayonka kam da ka da kwazonka ba ka isa ka je can ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba wanda aikinsa zai kai shi aljanna akwai suka ce har kai ya rasulullahi yace hanni sai in Allah ya lullube ni da rahama kawai dalilin ne ya ce ni nayi. yi ya ce bari na bari ɗan abun kaɗan ne kawai ka yi to bari shi kenan dalilin haka sai a kai ka amma ba don yawan aikin ba har a ce ya isa a baka aljanna mm, saboda da'ar ka kawai amma ba aikin da za ka yi har a ce salarin aikin ya isa sai aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam har kai yace har ni sai dai Allah ya lullube ni da rahama kawai saboda me saboda kai nayi ka bari na bari Allah ce sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ah, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq yan aljannan kenan fa har yanzu su ne suke magana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu har muka ga mun shigo wannan gida kai lalle laqad ja'at rusulu rabbina bil khair lalle manzannin ubangijinmu ashe sun zo mana da gaskiya tabbas su suka ce mana dama in mun bi abin da suka faɗi za mu zo aljanna gashi kuma sai Allah ya taimake mu muka bi yanzu gashi mun zo aljanna lalle manzannin ubangiji sun yi gaskiya can manulu sai a kira su an tilkum aljannati lati yace to ku ba wannan aljannar ita ce an gadar muku yanzu ta kuce ba ta kowa ba ce kamar mutum ne sai ya zo ka zo bakon wani sai aka kai ka wani gida wanda baka taba ganin irin ginin ba kana ta kalle kalle ko ina ka ga gashin fitsa baka taba ganin irin wannan liyafar ba sai da aka gama za a buta sai a baka takardu ya ce wannan gidan fa naka ne kai aka ba ya za ka ji su suna ta faɗe-faɗe saboda murna kawai sun ga gidan sun ga wurin sai a ce to wannan gidan naku ne an gadar muku wancan fa wancan ma an gadar muku wancan ma an gadar muku ashe na wasu ne wai muka gada ina masu su suna wuta kuma na ku wutar suna ta an gadar musu kowa yana da gidajen nan biyu duk wanda kaga ya je aljanna to wani gidan ya bari a wuta wanda ka gan shi a wuta kuma ya bar ɗaya gidan ne na aljanna sai a wa wanda ya je sai a ce to ga ka gidan ga kuma na makwabcinka da ya gidin Allah shi kuma sai a je a ce to ga azabarka ga ta makwabcinka da ya bi Allah kaga wannan ba karamar tabi'a ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kowa lokacin da aka halitta shi sai an rubuta masa dan wuta ne ko dan aljanna za a rubuta maka dan aljanna dan wuta za a yi maka gida naka a wuta sai a rubuta gidan wani ga aljanna kuma ce aljannar wani sai a ce to ga hanyoyi biyu wacce ka fi so ga hanyar zuwa wuta ga hanyar zuwa aljanna zaɓi wanda ka fi so kowanne in ka je akwai ka wurin akwai sunanka da ka zo duniya kawai kai kaga kai ba inda ya burge ka ba inda ka fi sha'awa kamar aljanna sai ka bi hanyar aljanna sai ka iso yake to madalla wannan kuma ya ga kawai shi kai wuta yake so sai kama aikin yan wuta kawai sai ya iso wutar sai a ce masa to kai nan wuta ka zo nan ka zaba akwai ɗan uwanka wane shi kuma aljanna ya zaba mun ba ki aljannar ka da kaki kai kuma ga gidansa nan da kaki da yake sai a ba shi gidanka kai kuma sai a ba shi sai a ba ka nashi to su wa'annan gidajen ne bayan ga ka cikin naka kana murna kana alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu kawai sai ku ji an kira ku ta sama sai a kira ku ati an tilkum aljanna wancanen ku aljanna fa uri su ma an gadar muku waccan da waccan ma dunna ku ne an gadar muku na waɗansu ne suka kangare dunna ku ne bima kuntum ta'maluna saboda abun da kuka kasance kuna aikatawa a duniya daidai da yanda muka ce haka kuka yi duk inda muka hana ku ba ku je ba inda muka ce ku shiga nan kuke shiga to don haka su kuma wayancan inda suke so nan suke shiga ba inda muke so ba inda muka ce su bi ba nan suke bi ba inda suke so don haka suna wuta filinku na wuta kuma mun bar musu ko kuma gurin su na aljanna mun bar mun gadar musu Allah ubangiji ya taimake mu sai Allah ya ce ورأى أصحاب الجنة أصحاب ashabul jannati ashaban nari to da aka ce to yanzu nan fa an ba ku ga gidajen nan duk an gada muku na ku ne ga na ku ga wayannan duk a ku to yanzu kuma sai su hango yan wutan can ƙasa cikin wuta sai su kira su ba su sun ce lalle manzanni sun yi gaskiya abinda suka yi mana alkawari Allah ya ce in mun bi su za mu je aljanna gashi mun zo kuma akwai ni'ima ga ta mun gani akwai wuri na shakatawa gashi mun gani kuma in an shiga ba a fita gashi Allah ya faɗa ya ce ya gadar mana namu to yanzu bari ku tambayi yan wuta shin kuma a nan a wuta din yanda aka faɗa haka ne mu dai nan alƙawarin da aka mana kan mun tarar haka ne kufa ai wannan tambaya za ta yi wa yan wuta dadi wanada ashabul jannati sai yan aljanna su kira ashaban nari sai su kira yan wuta an da na ma wa'adana na haqqan sai mu fa abinda Allah ya mana alƙawari mun tarda gaskiya ne fa hal tun ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun tarar abunda ubangiji yayi muku alƙawari na azaba gaskiya ne qalu sai su ce na'am yace kware haka ne azaba kam tana nan ai abunda aka faɗi ma ashe ya ɗara nan abunda muka tarda ya ma wuce inda ake faɗi to aljannan ma kuma haka ne abinda zaka je ka tarda ya fi abinda duk ake faɗi a ayoyin nan da hadisi don hadisi ya gama tabbatar mana fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la safara fi qalbi bashar abu ne wanda kunnen ka bai taba ji ba balle a makwatoncensa, sa idon ka bai taba gani ba balle a misalta maka zuciya bata taba tuna shi ba balle har ka hango kalarsa saboda me saboda ya ɗara tunaninka ya wuce iya abun da kake gani ba ka taba gani ba ya wuce abun da kake ji balle har ka gane sai ran da ka je kawai za ka gaba sai dai a ɗan misalta maka da irin ɗan abu ne dai da nan kawai yadda za ka ga eh lallai akwai daɗi ko in dai na samu irin wannan ko a ce maka akwai so kayan marmari masu daɗi akwai nama tsuntsaye na duk ba irin shi bane muke to kana tsammanin naman irin na nan ne ba irin naman nan ba ne naman nan ma ya yi daɗi balle naman aljanna lemu na nan ma ya yi daɗi balle lemun aljanna abarba ta nan ma ta yi ƙanshi da daɗi balle ta aljanna eh kana ɗiban ayaba a nan ma ka ji daɗi balle a gidan aljanna nono za ka sha a nan fa ka ji daɗi balle kuma nonon aljanna a nan ma aka yi kwalabe jufa-jufai masu daɗi wanda in suka sha sanyi a jirgi ka ɗaga ka ji daɗi eh ka yi wa gidanka AC ka ji sanyi ka yi shimfiɗa ka kwanta ka ji daɗi eh ka nemi mace mai masali ka ji daɗi duka wannan ba kwaikwayo ba ne wannan ɗan mata'un kalilun ɗan jin daɗi ne kankani idan ma aka ƙyale ka aka ce kai kan muna kwanka ka ka shekara dubu a duniya ɗari ne kawai za ka yi kana jin daɗin matarka kana jin daɗin ayaba kana jin daɗin kaza kana jin daɗin shimfiɗa tana jin daɗi daga ta yi ɗari sauran duk maneji ko kana tsammani yanzu mutum ya shekara ɗari zai iya zai iya riƙe ‘yan mata sabbi guda hudu eh amma ɗan sha takwas ba eh aka haɗa shi da ‘yan sha biyar biyar zai kasa eh to kai shekaranka ɗari sai aka turo ma ‘yan mata hudu ‘yan shekara goma sha biyar biyar. Eh? Me za a yi a wurin? Ina za ka iya gudu shekaran ka ɗari? To ina za ka? To kaka ce duniya tawun kalilun ne, baka mutu ba ma ba ka da amfani. Eh? Baka mutu ba ma ba ka da amfani. ne matsalar duniya ke gara ma wallahi kar ta yaudari mutum ya tsaya ya nemi lahira ya don duniya in ka tsaya ma kana ta fafutukanta shekarun kaɗan ne kuma matsalar ma inda za ka gane matsalar ba za ka ta in dai ba wanda Allah ya taimake shi ba wani sai ya yi nisa ya yi nisa ma ta ɗan fara ba shi kai hmm? sai ta ɗan fara miko kanta wai yanzu za ka samu duniya nan gaba wai wani fa shekarar sa saba'in idan aka ɗan jarrabo shi da kuɗi sai ya sayi ƙato fili wai yanzu zai yi wani irin gini in aka fara tbc a ƙasa ana danna fankere ana kawo ƙarafa ana gittar roduna wai bari a yi mai kyau karya fashi sa saba'in wai shi fa wai wannan gidan shi zai zauna wai amma ba a yi ginin fa mai kyau kar a yi wanda zai fashe da wuri ko ko tabo aka maka aka ɗan yi condition da gulewa kai kam ɗan saba'in ai ya ce ka ka ƙarasa shekara nawa ta rage ƙarashen ka kai ka yi saba'in tsadarsu ka ƙara yin hamsin ba za ka dai dada yin saba'in din ba kam eh? tsadarsu dai ka yi saba'in ka daɗa hamsin ka samu ɗari da ishirin sai an faɗe ka a garinku a ce shekaran tsohon nan ɗari da ishirin ba ma mutumin nan za a ce ba wallahi tsohon nan wanda muka kai yau shekara ɗari da ishirin ɗari da ishirin ɗari da ishirin eh sai an faɗa don ba kowa ke kaiwa ba to amma wai a lokacin ne za a ga mutum wani kuma ɗan saba'in din sai ya je gonakin talakawan yankin su duk sai ya tsaye wai yanzu zai gona ya nemo waya ya kashe kuɗi daji a kewaye daji shekaransa saba'in ba a duniya dunnan wai dajinsa ne shi yanzu zai yi aljannar duniya ya dawo don Allah yaushe za ka yi amfani da wannan daji shekaranka saba'in me za ka yi nan gaba ya kamata da a ce fili ya nema ya yi masallaci mana ko ya fafa fili ya yi islamiyya ya ce ‘ya'yan musulmai su zo su yi karatu bai ji shi ba amma sai ka rika kewaye daji wai ka je turawa su sai da maka shanu ƙanana masu kaza masu kaza wai irin ba irin shanun mai. eh wani kuma sai ya gama rayuwarsa ce yanzu shi ba abin da yake so ya ciyar sai kifi wai kifi zai yi kiwon kifi kifi zai kiwata ga talakawa a ƙauyensu ya samu kuɗin ya rasa yadda zai yi da su maimakon ya zo ya sadaka ya ciyar da ‘yan adam wai bari ya ci da kifi. Sabilillahi, kifi kuma an giya bar shi a teku ya wata ya wata ya an kamo shi an zo an ke masa dan wani wuri ana jefa mara abu cakud cakud yana ci sannan kuma in an jima a tabko shi shi ma. Ga ‘yan adam nan suna cikin matsala baka taimaki kowa ba ka kwace maka gona ma ka mallake sai tsine ma albarka yake kuma ka kusa mutuwa don Allah ina tsari ana wannan ba aqida ce ta ɗan adam mai son duniya sai ya kusa mutuwa sai kirkiro wani zalunci yana can Abuja sai ya tuna su. bari ya saka musu da tsira sai zo ya ce tun nan jejin kakansa ne tun da shi yake da kuɗi shi yake kusa da hukuma ba mai cewa ba ƙarya ne sai ce tun nan jejin kakanmu ne duk nan kakanmu ne yake noma nan ya kake wallahi kakanka ina zai iya noma jejin nan duka eh ina ya iya tsare daga nan iya tafiyar ka ba za a yi ta tafiya ana lamba ana ta tafiya ana lamba ya ce tun nan lardin kakanka ya ce haka ne ranka idan haka ne ranka idan sa saba'in ba abun da za a yi ta tsine masa kawai za a yi ta yi a ta zine mar albarka talakawa inda in sun faɗi Allah zai yarda domin aka ce da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunce shi laisa bainaha wa bainal lahi hijabu ba sha maki tsakaninta da Allah Allah he'i to shikenan sai ce mi he'i. Allah ya isa ce na isa har ku damu na isa sai zo ya tarda ni eh Allah hei eh acce mu mi hei dole wannan haka yake to irin su ne yanda suka mamaye jejin ku suka kwace gonakinku ku haka za a kwace aljanna su sai a haka Allah zai nuna musu ya isa shi kuma a can mu ga kuma waye zai tsaya musu a can su a nan ba suna da Abuja suna da Kaduna suna da Lagos suna da ina bane to a can fa su ma can sai a kai su gidan hukumi sha wuyar su ma ku kuma aljannar da aka tanada don su da sai a hom sai ce dunnan an gadar muku kuma yanda suka suka gaje duniyar ku suka zalunce ku to duk gidajen su nan kuma an ba ku uristumuha eh an gadar mu. Allah ya za su kira ɗan wuta su ce yaya mu fa a gaskiya Allah ya cika mana alkawari ya ku sai mu ma haka ne kun tar da haka ne qalu na'am ba sai kwarai kuwa fa azzana mu'azzinun bainahu to anan ne fa bai shela zai yi shela tsakanin wuta da aljanna sai ta Allah na tullahi ala zalimin dinuwa la'anta ta tabbata kan duk wani azzalimi kar ma yayi tsammanin sauki nan gaba la'antar Allah ta tabbatar wa duk wani azzalimi wanda ya tsinci kansa cikin wuta daga yanzu in dai azzalimi ne wanda ya kangare ya cuci wani ko ya zalunci Allah ya shirka to la'antar Allah ta tabbatar masa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fassara suwaye azzalumai allazina yasudduna an sabilillahi waɗanda suke kange mutane ba sa buƙatar a ce ga wani abu sun yi wanda addinin Allah zai ci gaba sai dai su yi ta yin abin da zai rusa addini ba sa ba da wata shawarar da addinin musulunci zai ci gaba sai dai su ba da shawarar da zai rusa addini ba sa taimakawa masu ƙoƙari a addini sai su yi ƙoƙarin dakushe su Allah ya ce allazina sune yasudduna ya suke kange mutane an sabilillahi barin tafarkin Allah addinin Allah wa yabghunaha iwajan sai su riki addinin ma wai shine karkata me yin sa bai waye ba me yin sa shine dan ta'adda me yin sa shine ke tada hankali me yin sa shine yake kawo rashin zaman lafiya musuluncin sai su dauke shi iwajan kaburcin kuma sai su dauke shi shine tsanta wannan irin mutane su ne wanda za a ce ala la'anatullahi ala zalimi allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna aiwajan wa hum bil kafiruna saboda sun kafirce wa lahira sukan amince wa duniya shi yasa suke tafa kutukar tara duniya ba sa tara lahira saboda sun kafurce ba da akwai lahira ba idan da yanda suka yi imani da duniya sun yi imani da lahira wallahi da sun yi tanadin lahira sahabbai da yake imanin su na gaske ne da su da waɗanda duk suke koyi da su ku duba ku gani yanda suka yi ta fama neman lahira ba duniya suka zo suka tara ba ba duniya ne damuwar su ba kuma ko sun tara duniyar za ka ga suna amfani da duniyar don gina lahira to haka kuma duk mai imani har a tashi alkiyama za a ga baya jin shakkar kashe dukiyarsa inda abin da ya shafi lahira ne saboda ya san shi ma can yayi to tun da can nayi kam kuma ba za a bani gidan da ban gina ba sai na gina to in gina mana kafin in je eh yanzu za ka ƙaura za ka koma wani gari sai ka je sai da ka gama gini ka gama komi kai komi aka gama shirya gida sannan ka zo ka ɗau iyali ka kuka tafi da ka tashi tafiya sai malam muhammad ce ina za ka yi ai zan kaura zan koma abuja ya a ah, to ai kai magwabci na ne ba za ka bar ni ba ni ma abuja zan koma shi ma sai ya tattara bayan ka tafi da sati daya sai ya tattara yaransa da yayansa da komi ya ce abuja kuma bai da komi a nan dama da kyar ya roƙi masu mota kuɗinsa ma bai cika ba aka lallaba da shi aka kai shi tasha a Abuja aka kauɗe bai ma san unguwar da kake ba sai ji daɗi a Abuja eh sai sai haba yanzu na baro gun wahala na zo gun daɗi tun da na zo Abuja eh to amma kai da kaje da gidanka shiga kawai kai to haka lahira take wallahi in baka gina daga nan ba in ka je fa baka da kuma idan ka je in ginin taɓo kai ba za ka je ka shiga bene ba na kan za ka shiga kai ma a Abuja to haka kuma lahirar idan ka je tun da ginin wuta kai na wutan za ka shiga ba za a kai ka gida mai kyau ba na wuta ɗin da ka gina shi shine naka haka abun yake Allah ya kare mu don haka lalle waɗannan mutane wahum bil akhirati wallahi su game da lahira kafirina sun kafurce ba su amince akwai lahira ba da sun amince akwai lahira da ba za su je ba to irin wannan fa duba a wuta ne ake yi mutum yana wuta sai ya ji wani ya kira shi wane zai amsa yana can ƙasa shi kuma yana can sama sai ce wani yaya labarin jahannama haka ne jahannamar akwai zafi ko ce wallahi akwai zafi haka fa za a yi rafa akwai wanda a cikin safar ko wani ya tuna abokinsa ana zaune ana hira a wani fili a aljanna da abokanansa a aljanna don ko can za a rika ziyartar juna ai ba daɗi in dai ba mu haɗu ba mu haɗu kawai mu gan mu mun zo wani wuri kawai kaiwa ne alhamdulillah kaga dai yanda suka taru suna alhamdulillah allazi adana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah can sai malam Muhammad Sani ce kai ni fa da ina da wani aboki na fa a wuri kaza mun zauna da shi nayi nayi ya fahimci kitabu wa sunna yaki mu leka mana janna mana rumol do Allah mu dubi wuta mu gani ko yana ciki a cikin suratu safat sai sai kai ne matsalar mu da jahannama Do Allah mu hiran mu sai kai ni kan sai na duba mutumin nan na gani faqara kawai sai ya danna sai ya gano shi fara'ahu sai ya ganshi fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahim kala sai ya ce kai to tallahi na rantse da Allah in kittala tuddini wallahi ka kusa ka hallaka ni wani yanzu wani kai ne haka kai ne a haka nan wurin ka kusa ka hallaka ni kai kai da sai na bi ra'ayinka naki da na bi ra'ayinka yanzu da anan muke kittala turdini wallahi ka kusa ka halakar da ni Allah ya taimake ni da ban biye maka ba walaula ni'matu rabbi ba don nimar ubangiji na ba lakuntu minal muhdarin da ni ma na zama cikin waɗanda za a halartar da su cikin wannan wurin da kake yanzu da idan na faɗa ya kace kai to Allah malaman kunnan nan kawai suna zuwa suna ta sihirtar ku duk sihiri ne wannan da'an da kuke musu nan ai ai sihir sihiri ne kawai asiri suke muku komi aka faɗi kau kuna fi komi aka faɗi kun yarda komi aka faɗi kun yarda sihiri suke muku kawai ku ba ku gane ba haka kake gaya mini da sai yake to naji yanzu kai nan inda kake a nan inda nake yanzu a fasihirun haza yanzu nan din ma sihiri ne yanzu sihiri ne na? da an ce maka ka bi kitabu ka bi sunna kaki kace malaman ku ne suke muku sihiri kuma sun raba ku da iyaye sun raba ku da kakanninku sun raba ku da al'ada sun raba ku da komi kun zo kawai ku komi malaman nan suka faɗi keke da keke ku ba za ku bari ba sai kun yi sun sihirce ku sai wannan bawan Allah ce to kaga dai halin da ni nake ciki yanzu ina cikin nema kai kuma ga kanan cikin bala'in azaba yanzu wannan ma sihiri ne halin da ake ciki ina afa ma nahnu bimayyitin ka ga muna wallahi ba sauran mutuwa yanzu yanda kake cikin bala'i nan ba za ka mutu ba ni ma kuma ina cikin nima ba zan mutu ba wa ma yi bimayyitin illa mautatan al-ula sai dai waccan mutuwar da muka yi ta duniya kawai wa ma nadu bi ba'adzabin mu yanzu ba ba sauran azaba da za a yi mana wani yanzu nan muna cikin ni'ima da nake ma maganan nan kuma Allah ya ce ba azaba da za mu sake ci kai kuma ka duba halin da kake ci yanzu wane da wannan halin da kake ciki da wannan halin da muke ciki kai a ganinka me ya fi? eh Allah ya kare mu to wannan maganar hira ce ta dan aljanna da abokanansa da ‘yan wuta waɗanda suka kangarewa ƙura'ani suka kangarewa sunnar manzon Allah a duniya suka ce su za su bi al'adar iyaye da kakanni su za su bi kafurci su za su shakata su more a duniya daga duniya sai kaduna to irin su ne irin wannan halin zai same su Allah ya tsare mu shine Allah subhanahu wata'ala ke hadhihi an-naru allati biha tukadzibuna gashi nan wannan wutar ita ce kuke ƙaryatawa da an ce muku akwai jahannama akwai bala'i iri kaza iri kaza a jahannam kake to Allah wa ya gano kullum faɗi kuke tun ba a haife ku ba wasu malamai ma sun zo sun faɗi sun tafi ba abin da aka yi ƙarya ne kuka yi ta ƙaryatawa kuna cewa sihiri ne irin na malumma afa sihirun haza yanzu wannan din sihiri ne am antum la tubsirun ko dai ba ku gani ne ku leka ku duba da kyau ku gani sihiri ne yanzu ma eh yace aslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku leka dai lokacin fa wannan kuma ayar ba wai waccan maganar bane mun barta wannan an zo da su ne an bude wani sel za a tura ku ce ku leka ku gani yaya sihiri ne ko haƙiƙa ne tabbas ne ko mafarki ne abalatu sirun ko ba ku gani ne ku duba da kyau dai naman da aka ce za ku zo ita ce ko dai nan din ma kuna ga sihiri aka muku fasirun haza wannan din ma sihiri ne am antum la tufsirun ko dai ba ku gani ne Isu lauha, ku shige ta fasbiru in kun shiga ku haƙura ba don ba sauran taimako da zai zo aula tasbiru kai kar ba ku haƙura eh ku haƙura wurin zaman ku kenan ko kuma ma kar ku haƙura ku yi abin da duk za ku yi dai na raki ba mai taimako Allah ya sawa'un alaikum duk ɗaya ne akan inna ma zauna ma kuntum ta'maluna ana sakanta muku ne da irin abin da suka aikata Allah ubangiji yace wa bainahuma hijab wa ala fi yare yarifuna kullan duba ku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama badar akwai wata ƙalib wata tsohuwar rijiya inda aka rika zura gawawacin kafirai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya tsaya kan rijiyar bayan an gama sai ya ce fanada sai ya kira su don ya kwatanta su da wayanda ake kiran 'yan jahannan yace ya aba jahal ibn hisham ya kai abu jahal dan hishamu wa ya utbatu ibn rabi'a ya utbatu dan rabi'a wa ya shaybatu ibn rabi'a ya shaybatu dan rabi'a wa samaru asa'ukum yayi ta kiran shugabanninsu waɗanda aka kashe a badar hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan manzon Allah ce yaya kun da alkawarin da Allah ya muku gaskiya ne an zura su an tara wa kai ta jefa wa wannan tsohuwar rijiyar sai ya tsaya kan rijiyar kafin kuma yanzu an gama yaki za a tafi an binne sahabban da suka yi shahada su kuma wayannan arna an zura su a tsohuwar rijiya ya tsaya akan rijiyar yana kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya ya aba jahal ibn hisham wa ya utbatu ibn rabi'a ويا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا كنت أرد أبن الله يمكو ni, قد إن فإني نيكم وجدت ما وعدني ربي حقا na tar da abin da Ubangiji ya mun alkawari gaskiya ne, ya ce zai taimaka mun a kanku kuma in kashe ku ku tafi wuta na kuma gani an kashe ku yaya akwai wutar sai na umar sai ce ya rasulallah to khadibu qauman ya kake magana da mutanen da jifu suka yi mushe ya kana magana da mushe yaushe mushe zai bada amsa yace wallazi nafsi bi yadihi na ritse da Allah da ke rike da rayuwata ma antum bi asma'a ma antum bi asma'a lima aqulu wallahi ba ku fi su jin abun da nake faɗi ma antum bi asma'u ma aqulu min ba ku fi su jin abun da nake faɗa ba yanda suke ji na ku ba ku ji walakin la yastadiuna an yujibu sai dai amsa ce ba za su iya bayarwa nan mu ji ba amma duk sun ji Allah ya kare shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa nada ashabul ahrafi rijalan yarifunahum bi sima sai yanzu an sa wa su a wuta ga wa su a aljanna ga wa su kuma an ce su kuma yan la'araf wata katanga ce wanda aka gitta ta bainal jannati wan nar to su wa'annan bayin Allah sun yi aiki na ibada ba su yi shirka ba sun yi sabon Allah mai yawa ibadarsu da aka zo aka auna da zunubansu an yi lafu ba da nan bai rinjayi nan ba kal da kal tunda idan da an samu zunubin su yarin yayi kyakkyawan aikin su da sai a kai su a wuta a kona su gwargwadon zunubin su tunda ba shirka bayan an yi shekaru gwargwadon koron da za a yi musu sai a kai su to sai aka samu daidai wa daida wannan ibadar ta hana a kai su wuta zunubansu kuma sun hana dare a tafi aljanna da su sai a ake su a arab na wani zango bayan kanta su ba sa cikin sel ɗin jahannama ba sa cikin aljanna suna bayan kanta ba da ɗan dama dama ba dama dama ba eh da ɗan dama dama don yin suka leƙa suka ga an fito wani mugun an fito da shi da sarƙa da amfa wannan ya taɓa tare mu mugu ɓarawo ne ranka ya daɗe kar ku bashi shi ma ba yana bayan kanta tukunna bai san matsayin shi kaga da ran dama daman shi ko to haka yanzu za mu wannan ayar za ta gaya mana wana da ashabul a'rafi rijalan to mun lallake daya ko wa bainahuma tsakanin su akwai hijabun wani shamaki shine wannan tozon wannan katangar ɗin. wanda take ainihin tsakanin yan wuta da ‘yan aljanna. Wa alal arafi rijal wannan katanga araf ɗin kuma akwai wa'yansu bayin Allah tun da suka ɗan yi ƙoƙari sai aka kira su rijal. An gane ko? arifuna kullum bisimahu idan suka dubi wajen aljanna za su gane kowa a ah, gasuwa ne can wallahi suka kun In suka leƙo na sai ta an kagawa ne kuwa cikin bala'in da yake ciki ya arifuna kullum suna gane kowa su suna nan caka midari wana dau a jannati sai su kira ƴan aljanna kaga ba za su kira ƴan wuta ba ba sai su kira ƴan aljanna an salamun alaikum kai amincin Allah ya tabbatar muku kuka kun ji daɗi lam ha, su fa ba su shiga aljanna ba amma ya hum Una suna dai fada tukunna yanzu suna faɗayin a shigar da su sun fi tunanin za a kai su aljanna ba sa tuna wuta kan ba sa ma kallon wajenta to amma Allah don ya ɗanɗana musu ba sun ɗaga kai sun ga aljanna ba har suna cewa salamun alaikum kai ko ka kun more salamun aminci ya tabbatar muku sai Allah ce to ku juya san mama ku ga yan wuta nan kan ba za su juya ba sai an juya su wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la tajalna ma'al qawmi dhalimin wa idza surifat absaruhum idan aka juya fuskokinsu a ashabin nari ta ɓangaren da ƴan wuta suke kaga can fa ba za su kai kansu ba sai an juya su sai ku duba can ma ku gani qalu sai su ce kash rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma alqawmi zalimina wa'anna azzaluman karka hada mu da su wa'annan miyagun kar hada mu da su la taj'alna ma alqawmi zalimin Mushirikai? don Allah Allah mun tuba Allah kar ka samu cikin mushirikai. kar ka samu cikin mushirikan nan azzalumai wallahi duk yanda ka yi kasira daga shirka in ka haye shirka to in Allah ya da duk yawan zunubin ka zaka je aljanna ba za a sa ka a darul kulti ba gidan dawwama a jahannama ba za ka shiga ba sai dai a kai ka gidan horo zunubin ka wannan ma in Allah ya so hakan in ya so kuma ya yafe maka amma shirka kam kar ko kwaɗayin fita ba za ka yi ba tunanin a kai ka aljanna ma babu sai dai in raƙumin can da aka faɗa zai shige ta kafan allura la yadkhuluna jannata hatta lijal jamalu fi sammil Milkiyaji. mushriki ba zai taɓa samun aljanna ba sai in Allah zai iya sawa raƙumi ya shige ta allura yanzu muna gani yanzu mun taba gani to Allah bai yi ba don ko a tsadi ba mu taba ganin rufa idan ba don ko kofar bida ma ai ba zai wuce ba balle ta allura eh raƙumi fa ka duba girman sa wai a tsaye da allura ce ya bi wurin ya wuce in ya wuce kar ka damu za ka je aljanna ka kwantar da hankalinka in dai raƙumin nan ya bi nan ya wuce to kar ka samu matsala kai ma za ka je aljanna wannan kan ba aikata a bari kawai don ba zai yiwu ba to wannan su kuma za su ce Allah kar ka haɗa mu da wayannan azzaluman ba ma so ya Allah ba ma so Allah kar ka haɗa mu da wayannan azzaluman wa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce zai ba Allah haƙuri ya roƙi Allah sai ya ce to a kai su aljanna sai Allah itu, ya ce lokaci ya